Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. shugaba donald trump na amurka ya alkawarin cewa ba zai yarda a yi amfani da dokokin hukumar shiga da fice na amurka ba domin karfa ayyukan ta'adda a jawabinsa na sati-sati shugaban na amurka ya ce a cikin satin ta gabata ya gana da jami'an 'yan sanda da ma sauran jami'an tsaro da ke faɗin kasar kuma batun da suka tattauna a kai ne shi da sakataren na harkokin shari'a jeff session za su ba su dukkan goyon bayan da suke bukata domin ganin sun gudanar da aikinsu musamman yaƙi da masu aikata ayyukan asha. shugaba trump ya ce zai ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace domin tabbatar da cewa sun dakile wa 'yan ta'adda hanyoyin gudanar da ayyukansu da masu tsaron ra'ayin addini kai da ma duk wani masu wasu masu shigowa cikin kasar ba bisa ka'ida ba ya ci gaba da cewa ko kusa ba za mu bari a yi amfani da dokokin shige da fice ba domin baiwa bata gari su yi amfani da wajen musgunawa mutane ba ya ce tilas ne mu ɗauki matakin kare yau domin gobenmu a ranar juma'a ne dai shugaban amurka ya ce yana nazarin samar da wata sabuwar umarnin bayan kotu ta yi watsi da na farko wanda ya hana 'yan kasashen nan bakwai shigowa amurka waɗanda galibinsu musulmai ne trump dai yana wannan magana ne salin da yake kan hanyarsa ta zuwa florida domin hutun karshen mako kuma ya ce a jiraci waɗannan sabon umarnin gobe ko zuwa jibi ma'aikatan shi ya da fice na amurka ta kame bakin haure da yawa a duk faɗin amurka musamman waɗanda ba su takardun izinin zama cikin amurka sai dai shugabannin hukumar sun ce wannan kamen baya da nasaba da umarnin da shugaba donald trump ya bayar da kotu dakatar mai magana da yawan ma'aikatar ya ce kamen ya fi mai da hankali ne akan marasa takardar izinin zama cikin kasar. da masu aikata ayyukan Aisha kuma wannan ba sabon abu ba ne domin ko yana ɗaya daga cikin ayyukan ma'aikatar ko kuma hukumar ya ce muna magana ne akan mutanen da suke barazana ga al'umma da zaman lafiyarsu ko kuma masu kawo kawo muna ko kuma masu kawo ma aikin mu cikas mai magana da yawon ma'aikatan jennifer lz ta faɗa wa sashen faransanci na wannan gidan rediyon cewa manufar wannan kamin bai sha bambam da wanda jami'an shige da fice ko kuma takwarorinsu na kwastam suka saba yi kullum ba jihohin da aka gudanar da wannan kamen dai sun hada da atlanta chicago new york da kuma los angeles inda gaba daya an kame mutane sama da 160 shi ma da yake magana da manema labarai shugaban ma'aikatar mai kula da tabbatar da dokoki mr david marin ya ce kashi 75 daga cikin waɗanda aka kame an kama su ne a los angeles kuma suna da laifin da ke nasaba ne da zaman cikin kasan ba tare da izini ba ya ce hawa kuma kamen bai da alaka dokar da shugaba donald trump ya baya ya ce wannan abu ne da suka saba yi lokaci-lokaci wata kotu a kasar turkiya ta tumi wani mutum na kasar uzbek da laifin kashe mutane 39 kana ya ji wasu da dama rauni a ranar bikin sabuwar shekara salin da ya harbin kan mai uwa da wabi a wani gidan rawa da ke babban birnin kasar wato istanbul kotun istanbul ta tuhumi abdulkadir masharpov a jiya asabar da cewa shi dan wata kungiyar 'yan ta'adda ne musamman kungiyar nan ta is domin ko yana da mugayen makamai sai lokacin da masharpov ya aikata wannan danyen aiki sai ya arce daga garin amma bayan daga wurin amma bayan kwanaki goma sha bakwai sai ga shi a shiga hannu wannan ko ya biyo bayan kofar ragon da aka yi masa ne a cikin birnin na istanbul mahukuntan kasar suka ce shi dai wannan dan taliki ya samu horonsa na ayyukan ta'addanci ne a kasar afghanistan kuma ya amincewa lallai shi ne ya aikata wannan ɗanyen aikin a gidan rawa da ake kira raina night club inda wannan abin ya faru a safiyar ɗaya ga watan jiya haka kuma a wani labarin kamfanin dillancin labaran kasar na turkiya a jiya asabar ta ce kotu ta alakanta wasu 'yan kungiyar is su biyu a kudancin turkiya da ake tuma da yunkurin kitsa kai wani hari a kasar turai su dai waɗannan mutane wato muhammad laban da ɗan asalin lebanon ne sai kuma muhammad taufik wanda ɗan kasar sweden ne an tsare su a bisa wannan zargin inda bayan an kwashe kwanaki goma ana musu tambayoyi suka amsa wannan laifi da ake tuhumar su da aikatawan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc gwamnatin amurka ta hana nada wani tsohon prime minister palestine ya shugabanci tawagan harkokin demokuraɗiyya na majalisar ɗinkin duniya a libya sakataren na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sanar da kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya a cikin wata wasiƙar da ya niyyar aikewa kwamitin a ranar alhamis na, na wannan ɗin taliki da ya karatunsa a ƙasashen yammacin turai kuma masanin harkokin tattalin arzikin kasa a kan wannan mukami fayad wanda ake mutuntawa a sassan duniya daban-daban dan shekaru 64 ne ya taɓa zama prime minister ƙasar palestine daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2013 kana ya riƙi ministan kuɗi na ƙasar tasu amma kwaran sai ga wakilin amurka a majalisar ɗinkin duniya wato niki hali ta fitar da sanarwa ranar juma'a tana cewa amurka ba ta ji daɗin wannan yunkurin naɗa wannan mutumin ba an ya ɗauki lokaci mai tsawo majalisar ɗinkin duniya tana nuna son kai wajen fifita mutane daga kasar filastinu fiye da waɗanda suke na hannun damanmu wato isra'ila a cikin sanarwar da hal ɗin ta fetar ta ce wannan naɗin zai sa amurka ta yi duk abin da take ganin ya dace ta yi domin nuna goyon bayanta ga wato na hannun damanta wato isra'ila kuma wannan ba zai tsaya ga maganar fatar baki ne kawai ba Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Babbar matsalar kasashe masu tasowa kamar Najeriya musamman daga arewacin ƙasar ita ce koma bayan ilmi ta kowane rukuni. Yayin da ake nuna yatsa kan inda ake zaton matsalar take babba wato gwamnati, gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya aza laifin kan duk wani da ya yi karatu musamman waɗanda suke rike da iko ko suka taɓa riƙe madafun iko da kuma malamai da aka danƙa amanar yara. Gwamna Masari ya bayyana haka ne a bikin raba na'urorin kwamfuta da gwamnatinsa ta kashe sama da naira miliyan ɗari domin ci gaban ilimi a ƙananan hukumomin jihar Talatin hudu. Gwamna Aminu Bello Masari ya kira ga malamai da ɗalibai da suka amfana da waɗannan na'urori masu amfani da kwakwala da kuma kayayyakin yanar gizo-gizo da su yi amfani da su ta hanyoyin da suka dace. Duk abin da aka in ba manitarin abin nan to aikin banza ne wannan ma da za a sa. Yanzu muka tashi muka shiga wannan makarantar akwai wanda MTN suka yi akwai wanda suka ba wani duk makarantun da ke katsina wa'anda na kewaya mai kama da irin wannan ba wanda ke aiki wani wurin in ka je kurar da za ka kwashe kai da gani wa'annan computers ba yadda za a yi su yi aiki matsalar tana nan gare mu gwamnan ya kalubalanci malamai da suke cewa babu kayakin aiki a makarantu malaman makaranta sa su cewa ba kayan aiki to ya mai malamin allo wanda ke bakin hanya da yara fiye da ɗari kuma a ƙarshe za su yi tsarki su alwala sun san karatun fata kai an baka har albashi ake baka shi ba a bashi albashi amma ka rungume na ta ce ai ba kayan aiki in ya ce ka tsinci tsakuwa ka ce kowa zai zo gidan shi zai zo makaranta ya zo da tsakuwa ashirin ko tsakuwa sayan ta ake in kana koyi abin ne ka ce to yanzu kaka ta yi kowa ya zo a zo a yi motar kara duk abubuwan nan da ake yin na koyawa basic education practical akwai su amma kana jira sai wanda aka yi daga China sai ko aka yi daga America aka kawo aka baka Rolla Masari ya ce mafi yawan waɗanda suka yi ritaya daga matakin mataimakin mataimakin darakta har zuwa babban sakatare zaka ga daga ma'aikatan ilimi suka fito a saboda haka ya ce ya kamata a ce bangaren na ilimi yana ƙara samun wani tagomashi na cigaba. gaba ka kalli ma'aikatan gwamnatin jihar katsina duk wanda yake daga ainihin assistant darakta zuwa permanent sakatare. da wa'anda suka bari da wanda suka yanzu zaka kara akalla kashi 60 bisa 100 daga education suke me yasa education kuma ya lalace kowa ya bar wurin Allah Allah yake bar wurin ba ruwan shi kako kamata a ce babu sakta din da ta samu attention kamar education saboda haka abin da zamu zo mu yi nan na zo ne kawai ba don abin ba don in samu dama in magana da ainihin managers na primary education da suke nan wannan abin da ake so a yi daidai yake da a ce mun tare nan za mu raba birurruka da aiki ko pencil pencil wannan instrument ne na aikin zamani computer da internet su ne instrument na aikin zamani ba wani abu bane wanda yake za a celebrate kamata a ce every day su ga eh, suna saye wani abu ne na yau da kullum to in mun yi sarama ne nan an je an kakkafa wallahi in ba tashi sai aka yi da wata shida in ka je wata kurarta ma baka shiga inda aka sata bayan an kashe ɗaruruwan miliyoyi aka kasa wannan abun kuma ana buƙatar shi kuma yana da amfani saboda ba wani da damu amma yau in mutum guda ɗaya ne ya je sai desktop ɗin shi ko yana da laptop ne ya dan internet facility na shi to sai ka ga ya riƙe kan shi ya riƙe abinci amma na gwamnati ga shi komai an yi amma da wanda ke kula da shi da wanda za su yi aiki da shi don tsatsa ya lalace sai a zo a ce ai gwamnati ba ta komi gwamna Aminu Bello Masari ya hori malamai da su guje yin karya ga ɗalibansu domin yin haka ba zai haifar da ɗa mai ido ba ana malami suke yaran ka su kama ka da karya the pain of the problem of our country aka yi losing trust tsakanin shugabanni da wanda ke shugabanci ko shugaba ya ce ku yi arewa ka bincika ka je yi kudu ya ce a yamma an tsince shi a gabas ya zanna lissafa maka karya? aminu ya yi Ya'u ya yi Abdulaziz ya yi waye ma ya yi to gobe in Muhammad Lawal ya zo ya ce kaza mutane suka ce ba su yarda ba sai a ce me lahin su sun ga wanda ya fi shi girma ya fi shekaru ya fi shi mukami ya fi shi ilimi ya yi karyas ya ce za su gyara ilimi tun daga tushe saboda wasu abubuwa da ake yi a bangaren na ilimi waɗanda ma suke da ilimin education ɗin su yi teaching a'a sai a ce an mai da shi finance officer an mai da shi revenue officer an mai da shi kaza an mai da shi kaza sai ga makarantu su ending up with casual staff most most of the casualization din da muke fama da shi ba don ba malaman bane ko ba ma'aikatan bane ba a kai kowa inda ya kamata ya aikin ba wani dan wani ne wace matar wani ce ko yan wani saboda haka ba za a kai ta aiki wuri kaza ba shi ma ya fi aiki wuri kaza sai a ce to a tattaro da su headquarters a yayan manya ne gwamna Aminu Bello Musari ya ce idan babu malamai da ba a san inda aka nufa ba yanzu in babu teacher da want to be a president da want to be a scientist da want to be an engineer da want to be a farmer duka wannan za teacher but that's So you should appreciate the role you are playing. please, one computers Is that a monitor? amma waɗanda aka ba abin sai su rike amana su kula da su fiye da yadda za su kula da nasu su nasu in ya lalace ba wanda zai tambaye su wannan ko Allah zai tambaye su shugaban hukumar ilimi ta bai daya a jihar Katsina Alhaji Lawal Buhari Daura ya ce za su baiwa waɗanda za su yi amfani da waɗannan na'ura masu amfani da kwakwara da kuma kayayyakin yanar gizo-gizo wani horo domin samun ci gaba muna da su ƙwararru kuma ka san wani lokaci ba dan baka sani bane ake wa'azi ka sani ake ake wa'azi to duk da haka nan da yadda Allah masu kula da waɗannan kayayyakin za kira su zamu mu ba su haske a karantar da su a karata da su a nuna musu abin nan domin kana je gwamnati na ta jan kunne da cewa a rike amana wannan kaya kada a kai su kura ta lullube mana su Alhaji Muntaru Magaji shine sakataren ilimi na karamar hukumar Funtuwa yayi bayani kamar haka hakika A kaya ne suka kwance gindin kaba ni a tsari na da bangare na da kome nawa gaskiya ba ni da wata matsala ga kula da kayayyaki wanda ma ba wa'annan din ba suna can ina ta karewa kusan kullum waɗana da al'umma kenan ballantana wannan kuma an yi matashiya kai. to cikin yadda Allah za a yi kokari a kare su gwargwadon hali kuma za a yi duk abin da za a yi a ga cewa ba su kai ga lalacewa ba cikin yadda Allah zaradin sanufuntuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Daga jihar Taraba kuma gwamnan jihar Darius Dixon ishiyaku ne ya ce babu yadda za a yi wata al'umma ta samu ci gaba muddin bata himmatu kan harkar ilimi ba. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana daga Jalingo. Muddin tarayyar Najeriya na fatar cimma burinta na bunƙasar tattalin arziki da zamantakewar al'umma dole ne ta jajirce ta wurin inganta ayyukan ilimi. Gwamna Darius Dixon na jihar Taraba ne ya yi wannan furuci yayin da yake kaddamar da ofishi da kuma motar zirga-zirga da gwamnatin jiharsa da tanadarwa hukumar jarrabawa ta afirka ta yamma waec cikin kwanan nan a garin jalingo gwamnan ya ce an kirkiri jihar ta taraba ne shekaru 25 da suka gabata amma sai yanzu take samun ofishin hukumar jarrabawar ilimi shine jigon ci gaban kowace al'umma kuma jihar taraba na la'akari da wannan muhimmin rawa da ilmi ke takawa za mu ci gaba da yin abin da ya dace don jiharmu haka ne ya sa da kwamishinan ilmi ya nemi tabbatar da kafa hukumar ilmi ta afirka ta yamma a jihar nan na bashi cikakken goyon baya na yi amanna akwai faduwar matsayin ilmi a wannan jiha amma abin farin ciki shine mun tashi daga matsayi na 42 bisa ɗari zuwa 67 bisa ɗari ina kuma fatar za mu ƙara himma daga wannan matsayi na kashi 67 bisa ɗari zuwa fiye da 80 bisa ɗari da yake jawabi kwamishinan ilmi johannes jigem ya ce gwamnati ta biya kudaden jarrabawar kammala karatun sakandare na ɗaliban makarantun sakandaren makafi da kurame da ke mutum biyu da garin garbabi da kuma na makarantun musayar ɗalibai daga jihohin najeriya daban-daban kwamishinan ilmi ya kuma zayyana nasarori da gwamnati ta samu a fannin ilmi distribution of instructional materials to secondary school in the state monthly subvention feeding for exchange schools in the state, timely transportation of exchange Taraba students to the 19 northern states of the country, release of matching grant to Subek, great improvement in the performance of our students in the 2016 YA result. Daga nan Kwamishina Jigem ya koka bisa bukatar ƙara malamai a makarantun gwamnati samar da ababen zama ga ɗalibai a azuzuwa samun ƙarin malaman ilimin kwamfuta da kuma rashin motocin aiki wadda zai taimaka wurin bibiyar malamai a makarantu da take nata jawabi shugabar sashen gwaji na hukumar jarrabawa ta afirka ta yamma mrs francis yoha onoku ta bayyana godiyarta ga gwamnatin jihar taraba ta ce an fara neman kafa wannan ofishin hukumar jarrabawar a jihar ne bayan kafa jihar shekarar 1991 daga nan ta ce ofishin ta wayek za ta gudanar da aikinta yadda ya kamata lawal sani kona muryar amurka daga jalingo a jihar kebbi kuma kungiyar nakasassu ta yi kira gwamnatocin jihohi da ta tarayya su tallafa a ilimin ɗiya mata waɗanda a cewar kungiyar su ne kusan rukuni da aka fi bari a baya a wannan marra. Shugaban kungiyar Akebi Abdullahi Ali Usman ne wannan kira a hira da ya da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad a lokacin bikin ranar da kasassu na bana da aka ya karshen watan jiya. To alhamdulillah manya-manya abubuwan da muke da su shine babu wani abu wanda zai iya kawo ci gaban al'umma a duniyan nan sai ilimi. Kuma inda muka ganin cewa ana so a dan bar mu baya shine ko a bangaren ilimin kuma a bangaren 'yan uwa mata. alhamdulahi ba wai ba mu da ba muna da mata waɗanda suke da na ƙasa wanda yake kuma suna makaranta makarantar da suka yi kuma wasu suna secondary school mun san muna da wasu a polytechnic muna da wasu a nce mun san hawan da sun haƙare suna da nce da sauransu kuma akwai ƙananan waɗanda suke primary school amma kuma muna da da yawa waɗanda muna son a tura su zuwa makaranta domin su samu ilimi su samu dogaro ga kai shine wannan rana muka fito domin mu haɗa ma duniya cewa muna neman mu ta taimaka ma 'yan uwa mata ba kuma su ɗaya ba har da maza domin a samu cewa sun samu ilimi mai inganci domin shine kawai za su samu su zama cewa sun samu dogaro kamar misali mu abin da muka ɗoka cewa ake ce mana ƙasa shine kasawa ta zuciya mu yanzu nan alhamdulillahi mun yi karatu kuma gwargwado muna aikin gwamnati babu wanda zai gane mu ya ce muna na ƙasarsu don me dundu abin da wani mai kafa mai ido mai kunne mai harutta ke iya aikatawa muna iya aikatawa ko kuma ma mu yi abin da mutum bai wa. to wannan shine muna so mu mu zama misali ga sauran 'yan uwanmu na baya kuma mu zama misali ga gwamnati jihar kabi da kuma gwamnati kasa baki daya don allah a taimaka ma 'yan uwanmu su zo su samu ilimi domin su ma su samu dogaro ga kai al'umman mu ba bara suke so ba na ƙasa ba bara take nuhi ba muna so ne mu zama Allah ya bamu mu baku Allah ya baku ya bamu ba mu son Allah ya baku mu samu Abin da muke so shine dogaro ga kai to kiran da zan yi zuwa ga gwamnati jiha shine yan uwanmu waɗanda suke da nakasa har dai ba yan uwa mata ba don su aka yi bari baya bangaren ilimi don haka muna kira da Allah gwamnati ta ɗebe wani abu da ake cewa special scholarship wani tallafi na musamman ga yan uwa masu na ƙasa domin zuwa makaranta keɓe musu tallafi na musamman domin samu zuwa makaranta zai taimaka musu ƙwarar gaske saboda ko ba komi wasu wallahi tun daga uwayensu da an ga suna da na ƙasa uwayen ma su za su wara ɗauko roba su ba su ce su je su yi bara to da za a samu gwamnati tana tallafa akwai wani tallafi na musamman wadda gwamnati kai zaki ga sun je makaranta kuma akwai wani abu wanda ni la'akari da shi duk wani wanda ki gani Allah ta'ala ya kawo mai wata tawaya in kissa shi makaranta zaki ga Allah ya bashi wata basira ta daban yana da wani baiwa da Allah ta'ala ya mai don haka muna kira ga gwamnati ta taimaka da tallafi na musamman ga 'yan uwanmu domin su taimaka makaranta wanda kuma kuma suka yi suka kare akwai muna kira ga gwamnati jiha kebbi ta ba su aiki na musamman domin samu dogaro ga kai kuma ya zama misali ga waɗanda ba su je ba to da shike ban katse ma hanzari ba akwai wasu wanda already suna cikin makarantar ga amma sai kaga sun bar makaranta sun koma suna can wurare suna bara wanda eh. irin kira za ka yi ma irin wa'annan mutane abinda kiran da zai musu shine su diba misali da gare mu kamar yadda sun kaga suna makaranta ko suna jin babu daɗi ko akwai wahala haka nan na mun kai har suka ga mun kai ga inda muke tattare da cewa muna da na ƙasa yanzu nan muna iya zuwa mu huskanci kowa kuma mu yi magana da kowa kuma muna an sa albashin mu gwargwado wanda yana iya ɗaukar lalurar mu don haka ina kira gare su cewa su dage amma kuma ina kira ga gwamnati wallahi inda ana ba su tallafi na musamman ba su gudu a daure don Allah gwamnati ta shiga cikin al'amarin ga sunana hannatu dan jimma daga kungiyar albino foundation kebbi chapter game da 'ya'ya mata dai gaskiya suna neman tallafi saboda idan sun kaje makarantar nan zai taimaka musu ko kuma in kamar wani wani iya zuwa makaranta ko ta aikin hannu ma zai iya taimaka mai amma muna neman tallafi saboda kara mana karfin gwiwa Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Shugaban jami'ar tafi da gidanka da ake kira National Open University ta Najeriya Farfesa Abdalla Uba Adamu ya yi magana kan kalubale da jami'ar take fuskanta. Farfesan ya tattauna kan nasarori da matsalolin jami'ar a hira da ya da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari. To, kalubalen da ya guda uku ne. Na farko akwai kalubalen cewa ita wannan makarantar har yanzu an mata wani irin kallo kamar ba wai ilimi ake koyarwa a makarantar nan ba dalilin da yasa ku saboda mutane suna ganin cewa yaya za a yi kai karatu daga gida amma akwai jami'o'i irin wayannan a duniya guda hamsin da shida kuma babbar su a ingila take to saboda haka sai mu ga cewa idan a ingila za a yi nasara me yasa mu a nan ba za a yi nasara ba to wannan shine babban kalubale na farko wannan kalubalen kuma sai ya fi zuwa ga na biyu inda yake idan ɗalibanmu waɗanda suke yin wasu kwasa-kwasai suna son su ci gaba da karatunsu to suna samun matsala takamaimai wannan wanda suka aikin lauya wanda suka gama aikin lauya idan suka gama kamata a ce sun je law school inda za su zo su zama lawyer su dinga practicing wato su je su bude cambobi da sauransu su je kotu eh su je kotu su dinga yin abubuwa to ita council for legal education wacce ita ce hukumar da take kyale waɗanda suke digirin law su je wannan makaranta ta law school sai suka hana mu suka ce ɗalibanmu ba za su je wannan makaranta ba kaga ma wannan babban kalubale ne me yasa suka hana mu saboda su suna ganin muna yin karatu ne ta hanyar gidan waya wato karatun da ake cewa correspondence kuma su a dokar su basu su yadda duk wanda ya karatu ta hanyar gidan waya ya zo ya yi karatu a wurin ya zama lauya ba suna ganin ba cikakken lauya ba ne to kalubale na uku shine NYSC to kafin mu zo wannan hidimar kasa bara mu maganar yadda ake kokarin warware kalubale na biyu na, na wannan council for legal education sun ta'allaka ne akan cewa dokanmu da aka, kafa ita wannan jami'ar ta ce za ku yi karatu ne ko za a ba da karatu ta hanyar gidan waya by correspondence wannan dokar gaskiya kan ta faɗi haka allah cikin ikonsa sai allah ya kawo honorable distinguished barau jibril yana senate ba tare da ni na sani ba ma tun ma kafin in zama bayan chancellor a nawo sai ya kawo moshin na cewa a canja wannan dokar saboda da na zo faduwa sai ta zo daidai da zama sai muka saki muka daga abun saboda haka an yi an yarda cewa a canja dokar saboda a cire wannan correspondence din dan kaga a bawa ita dokar kaimi idan aka bata kaimi to yana ana nufin kenan wannan eh, council for legal education ba su kuma da wata hujjar da za su yaran da suka yi law eh, announce ba za su je law school ba to barau shi shine gaskiyar magana ya tsaya ya jajirce akan wannan abu to kalubale na uku to yanzu an cire din ranka da an an yi public hearing ma an yi eh, bill na farko an yi na biyu sai aka zo aka yi abin da ake kira public hearing taron jin ra'ayin jama'a wajen ra'ayin jama'a wanda ya ga cewa shi bai yadda ba to ya faɗa kuma aka zo aka gama lami lafiya ba wanda ya ce bai yadda ba su kansu hukumar jami'o'i ta Najeriya National University Commission da aka kira su ta suka ce ba su da wata haufi akan wannan canji da za a yi wannan doka sun yadda sun yadda a yi. To wai ranka da cirewa za a yi a mayar gurbi ko kuma cirewa za a yi shi kenan wannan kaidin ya fita. Za a faɗa ne a cewa wannan makarantar ita ake kira Open and Distant Learning ODL. ODL tana nufin karatu mai linzami. Wato ko a ina kake a duniya za ka iya karatu a wannan jami'ar ba wai correspondence ba ne ba wai part time ba ne saboda za a tattaro maka duk kayan study mace ne ka karba sai ka je eh, a lokacinka ka zauna ka karanta idan ka gama karantawa sannan lokacin jarabawa ka je ka jarabawa ka kaman kowa ta haka fa muka yaye a wannan sati biyu sati biyu ko sati uku da muka yi convocation din mu bikin yaye dalibai muka yaye dalibai guda fiye da dubu goma sha biyu kuma ɗaya daga cikin su wanda muke alfahari da shi wanda muka yaye honorable kawo sumaila a hankali a hankali kawo sumaila sai da ya zo nawun ya yi karatunsa ya gama digirinsa ba islamic studies to saboda haka idan aka gyara dokar ta koma odl open and distant learning wanda shine aka fi sani shine lafazin da aka fi sani a duk duniya to sai ka ga cewa ba za mu samu matsala ba council for legal education ba za su ba matsala ba an kazalika NYSC saboda shi ne kalubalen na uku NYSC su ma suna ganin kamar part time muke kuma dokar NYSC ba ta kyale a yi degree part time ba in dai kana part time degree kai to ba za ka NYSC ba to kaga idan muka cire duk wani maganar ko part time ko uh, uh, correspondent muka nuna cewa we are full time cikakken ilimi ne full time yadda kake da 5 credits 3 credits 2 credits haka muwa muke da shi kuma yadda ake yin digirin nan a shekara hudu a kowace jami'a mu ma a shekara hudu ake yi ya danganta ga course din in direct entry ne shekara uku in kuma eh, jam ne shekara hudu in dai janawun kai kace kana son kai karatu a Harvard University to za a dauke ka kuma ba wai kawai ina faɗa ba dalilin da yasa saboda sai da muka tace manhajar da ake koyarwa idan aka tace wannan manhajar ka zauna ka yi jarrabawar ka zauna ka ci to ka zauna duk inda zaka je ka karatu ta zauna saba da ita ce jami'a a duniya ta kowane tsada ta kowace ɗaukaka to ko nan gudun zaka yi applying akai ka saboda Harvard University da duk wata jami'a sun riga sun san National University Commission sun san matsayin National University Commission a matsayin wato su ne masu tace ingancin ilimi a Najeriya to idan dai ka riga kai kai naun daidai yake da kai kowace jami'a ɗalibanmu suna kowace jiha muna da santoci guda 77 a najeriya kuma total ɗaliban namu sun kai wajen fiye da 250 to ana yawan samun wannan matsala a ce sakamakon jarabawa bai fito ba wane ne bai fito ba da shawarun sai muka ce to yanzu ma mun rufe su wa'annan mutanen masu sarrafa wani abin mun daina aiki da su mu za mu yi namu da kanmu masu haro da wannan Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yadda sa zamu mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chubahiro ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai mako kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya to a takaice ɗaruruwan mutane ne suka fito kan titi a birnin magadishu domin zanga-zangar lumana na goyon bayan zababben sabon shugaban ƙasar sai dai kuma zanga-zangar suna kira ga sabon shugaban da ya tabbatar da an samu wakilci na gari a majalisar dokokin ƙasar kana rabawa mukaman gwamnati yadda ya kamata ma zanga-zangan dai daga bisani sun taru a dandalin da hasin suna dauke da kwalaye da ke da rubuce-rubuce suna waka suna nuna goyon bayan su ga sabon zaben shugaban muhammad abdullahi farmayo ɗaya daga cikin abin da aka rubuta a kwalin ma zanga-zangan shine magadishu ta cancanci ta samu wakilinta na musamman a cikin majalisar dokokin kasar domin ko ita ce birnin da ke jagora ga sauran birane tunda anan ne fadan gwamnatin kasar take kasar koriya ta arewa ta gwada makaminta mai linzami da sanyin safiyan yau lahadi kuma ta jefa ne ya faɗa ne a gefen teku in ji jami'an sojan kasar koriya ta kudu wannan dai shine na farko da kasar ta yi tun lokacin da shugaba donald trump ya hau kan karagan mulki yau kwanaki 22 da suka gabata kenan masu shari a kan al'amuran yau da kullum sun ce sun koriyan ta yi hakan ne domin jin abin da shugaba trump zai ce ko kuma zai yi Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni Sarfila Hashin Gumar ke cewa ku huta lafiya.